wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ma Allah maɗaukakin sarki da ya bamu damar haɗuwa a wannan shiri namu mai albarka mai suna ta'al nu'minu sa'a shirin da muke tattaunawa akan matsalolin imani inda muke duba ayyuka waɗanda suke ayyuka ne na imani waɗanda in mun yi riko da su za su ƙara mana imani idan mun yi riko da su mun yi aiki da su za su ƙara mana imani a shirinmu da ya gabata mun yi magana a kan abin da ya shafi jin tsoron allah maɗaukakin sarki mun yi magana a kan. jin tsoron allah maɗaukakin sarki bayan mun gama magana akan son allah maɗaukakin sarki to daman su uku ne suke tafiya tare wato son allah maɗaukakin sarki da kuma jin tsoronsa da kuma fatan rahamarsa to yau insha allahu za mu ɗauki na ukun wato shine wannan fatan rahamansa wato shine arraja fatan rahamar allah maɗaukakin sarki raja'u rahmatillah bawa wajibi ne ya zama yana fatan rahmar allah maɗaukakin sarki kamar yadda muka gabatar wato a shirinmu da ya gabata cewa waɗannan guda uku su ne wato rukunnan su ne rukunnan ibada na farko son allah maɗaukakin sarki na biyu jin tsoron allah maɗaukakin sarki na uku kuma shine wato fatan rahmar allah maɗaukakin sarki fatan rahmar allah maɗaukakin sarki hakika allah maɗaukakin sarki ya wajabta mana wato fatan rahamarsa a cikin littafinsa mai girma akwai nassoshi da dama da suka zo suna magana akan wannan aiki da allah maɗaukakin sarki ya nemi bayi su aikata shine arraja arraja aiki ne na imani kuma na daga cikin ayyuka na zuciya wanda a zuciya ake yinsa wajibi ne bawa ya zama yarjullaha waddar al'akhira ya zama yana tsammani yana fatan samun rahamar allah maɗaukakin sarki yana kuma fatan dacewa a lahira wajibi ne allah maɗaukakin sarki cikin ayoyi da dama a cikin alkur'ani ya yi magana akan wato wannan aiki mai girma wanda yake wato ɗaya ne daga cikin rukunai na ibada kuma babban aiki daga cikin ayyukan imani daga ciki allah maɗaukakin sarki ke cewa ula'ika alladhina yad'una yabtaghuna yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba allah maɗaukakin sarki yana bayanin wasu bayansa waɗanda wasu suka riƙe suke neman wato wasila zuwa gare su to sai allah maɗaukin sarki cewa su ne su ɗin ma ai waɗannan wanda ake kira ɗin ake roƙon su ma yabtaghuna ila rabbihimul ta ayyuhum aqrab su ma kansu suna neman tsani zuwa ga allah maɗaukakin sarki suna ƙoƙarin aikata ayyuka na alheri domin neman Kusa ce zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wa yarjuna rahmatahu kuma suna fatan samun rahmar Allah maɗaukakin sarki Wai yakhafuna azabahu kuma suna tsoron azaban Allah maɗaukakin sarki cikin wannan sai Allah maɗaukakin sarki ke yabon waɗannan bayin nasa da cewa suna da raja'i suna fatan rahmar Allah maɗaukakin sarki bawa babu yadda za a yi bawa ya zama ya wadata daga Allah maɗaukakin sarki wajibi ne bawa ya zama yana neman rahamar Allah madaukakin sarki kuma yana tsammanin ta yana fatan samun ta domin ma'anar arraja shine tsammanin rahamar Allah shine Allah na yake cewa wa yarjuna rahmatahu sa'an nan kuma ya a azabahu to sai Allah madaukakin sarki ya haɗa su biyu dama haka ake so bawa ya zama yana halin wato yana tsammanin rahama a wurin allah maɗaukakin sarki sa'an nan kuma ya zama kuma ta gefe guda kuma yana tsamma yana jin tsoron azaban allah maɗaukakin sarki ba a so bawa ya zama wato wanda yake ya sakankanci sakankancewa wannan hali ne da ɗabi'a ne irin na na munafukai munafukai su ne suke sakankancewa suke sakankancewa amma shi mu'mini kullum shi yana halin samun tsammanin rahmar Allah da kuma jin tsoron azaban Allah maɗaukakin sarki baya amince ma kansa don haka cikin wannan aya ɗin sai Allah maɗaukakin sarki ya haɗa waɗannan abubuwa guda uku gaba ɗaya waɗanda su ne wato rukunin ibada kamar yadda muka faɗa a baya tunda a cikin ayan Allah maɗaukakin sarki ya yi mana isharar da cewa waɗannan bayan nasa suna neman kusaci zuwa ga Allah Allah yake cewa yabtawuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrabu suna neman wasila suna don samu kusaci zuwa ga Allah madaukakin sarki to wannan yana nuna mahabba yana nuna soyayya ga Allah madaukakin sarki sa'an nan wayarjuna rahmatahu sa'an nan kuma suna tsammani suna fatan rahmar Allah saman suna fatan samun rahmar Allah madaukakin sarki wa yakhafuna azabahu kuma suna jin tsoron azaban allah maɗaukakin sarki to waɗannan su ne makam waɗannan su ne wato makamai guda uku na imani bawa ya zama yana son allah maɗaukakin sarki yana kuma jin tsoron allah maɗaukakin sarki yana jin tsoron azabansa sa'annan kuma yana fatan rahamarsa ba ya ɗebe tsammani daga rahamar allah maɗaukakin sarki bawa kar ya zama mai ɗebe tsammani daga rahamar allah kullum ka zama kana da kwaɗayi kana da bukata a wurin Allah kana fatan rahamar Allah kana kyauta da zato ga Allah maɗaukakin sarki wannan shine raja'i don haka sai ya zama gaba ɗaya maƙam na imani wato abubuwan da aka gina imani a kai to akan waɗannan abubuwa guda uku ne wato shine son Allah maɗaukakin sarki da kuma fatan rahamarsa da kuma jin tsoron asabarsa duk lokacin da bawa ya zama tsakanin waɗannan abubuwa guda uku to zai zama kullum yana ƙoƙarin komawa zuwa ga allah maɗaukakin sarki yana ƙoƙarin yin aiki da ɗa'a ɗa'an allah maɗaukakin sarki saboda duk mutumin da ya zama yana son allah maɗaukakin sarki to kullum burinsa shine mi ya yi biyayya ma masoyinsa saboda kwata-kwata shi masoyi burinsa shine kullum kar ya saba wa masoyinsa kamar yadda wani yake cewa ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hadha la'amruka fil qiyasi shani'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u mun faɗa da kuma ayan da muka karanta a baya cewa ayan da take gwadanta cewa mi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah don haka soyayya abin da yake hukunta shine da'a da biyayya da'a da biyayya sa'an nan kuma duk mai fatan rahamar Allah wanda yake da raja'i to kullum burinsa ya samu yardan Allah maɗaukakin sarki ya samu rahamar Allah maɗaukakin sarki ya samu gafaran Allah maɗaukakin sarki ya samu kyakkyawan sakamako da Allah maɗaukakin sarki ya tanadi a lahira mabayansa na kwarai don haka sai ya zama mai kullum burin sami bari ya yi ayyuka na da'a bari ya yi ayyuka na alkhairi bari ya yi ayyuka na imani don ya za a iya ƙara imaninsa ya ta ayyukan imani imaninsa ya cika ta yadda zai samu ya samu rahamar Allah maɗaukakin sarki ya samu rahama da tsira ranar tashin alkiyama to ha kuma in kuma ya zama yana jin tsoron azaban Allah maɗaukakin sarki to sai ya zama wannan shi zai sashi shi mai ya zama kullum yana nisantan wato abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hana domin yana jin tsoron azabar Allah madaukakin sarki kar ya je ya aikata wannan aikin Allah ya azabtar da shi sannan kuma za kullum ya zama zai rike da'a ayyukan da'a ma Allah madaukakin sarki saboda mi don kare ki yin da'a ma Allah madaukakin sarki Allah ya azabtar da shi to don haka waɗannan su ne maqamat na imani da su imani yake tsayuwa shine bawa ya zama yana da yana son allah maɗaukin sarki yana fatan rahamarsa sa'an nan kuma yana jin tsoron azabansa wani waje kuma duk allah maɗaukin sarki ke cewa man kana raju liqa allah fa inna allah la'at lallai duk wanda yake fatan haɗuwa da allah maɗaukakin sarki to lallai ajalin zai zo shi lallai ajalin lokacin mai zuwa ne akwai ajali na haɗuwa da allah maɗaukin sarki don haka kullum bayan allah su burinsu shine su haɗu da ubangiji su haɗu da masoyinsu allah maɗaukakin sarki su haɗu da shi kuma sa'an nan da yake sun kasance suna halin fatan rahama a wurinsa suna fatan su haɗu da shi domin su samu abin da ya musu alkawari na rahama da ni'imomi da ayyuka da sakamako kyakkyawan sakamako sakamako akan ayyukansa ayyukansu wani waje kuma da Allah yake cewa faman kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada Allah madaukakin sarki ke duk wanda yake fatan haduwa da ubangijinsa to falyamal amalan salihan yayi kyakkyawan aiki wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kuma kare da yayi shirka a bautan ubangijinsa kar ya haɗa wani a cikin bautan ubangijinsa wannan ayan abin da take nuna mana shine me ashe kenan lallai duk wanda yake da raja'i yake raja'in rahama yake tsammanin rahama a wurin Allah yake fatan samun rahamar Allah madaukin sarki to zaka same shi kullum yana ƙoƙarin ɗa'a ma Allah ne madaukakin sarki ba zai yiwu kana kana tsammani kana fatan ka haɗu da ubangijinka sa'an nan kuma ya zama kana saba masa ba ba zai yiwu ba saboda me zai zama idan kana wannan zai zama kenan ai in ka haɗu da shi ɗin to fa za ka haɗu da fushinsa ne za ka haɗu da azabarsa ce to amma da yake idan kana jin kana fatan ka haɗu da shi to kana fatan ka samu rahama ne a wurinsa kana fatan ka samu rahama ne a wurinsa don haka sai ya zama wajibi ne ka kyautata ayyukanka shine Allah yake cewa amala amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada yayi kyakkyawan aiki kuma kar yayi shirka ma Allah madaukakin sarki ma'ana kar ya yi riya cikin ayyukan nasan nan na kwarai al'amalu salih shine aikin da ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa dai wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada shine ma'ana ya zama akwai ikhlasi cikin aikin nasa ya zama babu shirka ya zama babu riya babu sum'a neman suna ko kuma dan aji yaba to wannan duk wanda yake neman haɗuwa da ubangijinsa to don haka ga ya wajibi ne a kansa ya yi da'a ma Allah madaukakin sarki ya bi sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ikhlasi cikin dukkanin ayyukansa a wata ayan kuma Allah madaukakin sarki ke cewa ulaika yarjuna rahmatallah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim Allah yana yabon wasu bayan sai yake cewa waɗannan su ne masu fatan ubangijin su ne masu fatan rahamar ubangiji rahamar allah maɗaukakin sarki kuma allah maɗaukakin sarki mai gafara ne kuma mai rahama ne ma'ana zai musu rahama zai gafarta musu ya zo cikin hadisi hadisin da al'imamu muslim ya rawaito shi daga jabir dan abdullahi allah yarda da shi yake cewa na ji manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la motan ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai kar ɗayan ku ya dai mutu face yana kyauta da zato ga ubangijinsa mutum ya rinka fatar rahamar allah yana kyauta da zato ga ubangijinsa ya zama kullum yana tsammanin rahamar allah ne da alkhairi don haka nan cikin wannan ayan ko cikin wannan hadifi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ladaftar da mu ne yana koya mana cewa lallai wajibi ne mu zama mu yi aiki da sifar raja'i aiki mu yi aiki da wannan aiki mai girma daga cikin ayyuka na imani wato shine aikin raja'i mu zama masu kwaɗayin rahamar Allah mu zama masu kyautata zato ga Allah maɗaukakin sarki kullum mu yi zaton cewa Allah zai gafarta mana muna fatan Allah ma fatan gafaransa da fatan rahamarsa shine manzo Allah yake cewa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbihi a wani hadithin kuma za Allah sami ke cewa Allah maɗaukin sarki ke cewa ana inda zanni abdi bi falyadhunna bi ma sha'a Allah maɗaukin sarki ke cewa cikin hadithul qudusi cewa ni ina nan ne a inda bawana yake zatona idan kana tsammanin rahmar Allah madaukakin sarki to insha Allah za ka samu wannan rahama din in dai kana kyautata zato ga Allah madaukakin sarki to insha Allah za ka samu wannan abin da kake kyautata zatonsa a wurin Allah madaukakin sarki to sai ya ce falyazun nabi ma sha'a don haka yayi zaton da ya ga dama game da ni yayi zaton da ya ga dama da ni don haka kullum bawa ya zama to mai kyakkyawan zato mai yin kyakkyawan zato ga ubangijinsa mai kyautata zatonsa ga Allah madaukakin sarki domin allah maɗaukakin sarki yana nan a wajen wato wajen duk inda wajen zaton bawa lallai shi raja'i fatan rahama da tsammanin rahamar allah maɗaukakin sarki abu ne da yake jan hankalin bayan allah mu'minai zuwa ga ayyuka na alkhairi da zuwa ga wato da'a ma Allah maɗaukakin sarki a halin tafiyansu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da wato zuwa lahira domin bawa a halin rayuwar nan rayuwar duniya kamar yana kan hanya ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki yana kan hanya ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kuma yana kan hanya ne zuwa ga lahira to don haka bawa ya zama wato yana raja'i yana jan hankalin bawa yana karfafa ma bawa gwiwa zuwa ga ya in yana kyautata zato duk bawa idan ya zama yana kyautata zato ga Allah maɗaukin sarki to kullum zai ji yana fatan haɗuwa da ubangiji yana fatan tafiya lahira saboda me kullum yana fatan Allah ya masa rahama don haka kamar wato wannan raja'i kamar falala ne kamar bayani ne kamar yin bushara ne da falala da allah maɗaukakin sarki ya yi ma wato da ya tanadar ma bayansa mu'minai to amma kuma in an ce raja'i in an ce fata da tsammanin rahama a wurin allah maɗaukakin sarki ya sha bamban da buri buri wanda babu aiki a cikinsa bambancinsu shine shi raja'i wato mutum yana tsammanin rahamar allah maɗaukakin sarki kuma yana yin aiki ɗin yana yin aikin samun rahama ɗin mutum yana fatan gafaran allah maɗaukakin sarki yana kuma yin aikin don haka akwai bambanci tsakanin wato raja'i tsammanin rahamar allah maɗaukakin sarki da fatan rahamar allah maɗaukakin sarki da kuma buri ma'ana buri da wanda babu aiki a ciki lallai shi raja'i wato ana yin sa ne tare da aiki mutum yana fatan rahamar allah maɗaukin sarki kuma yana yin aikin samun rahama ɗin yana neman gafaran allah maɗaukin sarki yana fatan samun gafaran allah maɗaukin sarki yana aikin gafara ɗin aikin neman gafara ɗin yana nisantan abubuwa da allah maɗaukin sarki ya hani akai yana yana bauta da biyayya da ayyukan alkhairi don haka wannan shine mai raja'i amma ba shi kuma mai tamanni mai buri kawai shi yana zaune yana cikin saba ma Allah amma kuma yana cewa yana fatan Allah zai iya gafarta masa baya yin wani kokari don neman samun wannan gafara din baya yin wani kokari don neman samun rahamar Allah madaukakin sarki yana fatan samun aljanna amma ko baya yin aikin aljanna to lallai wannan sai dai mu kira shi mai buri kawai buri yake yi amma bai kama hanya ba bai kama hanyar samun rahama ba amma mutumin da shi yasa sai ya zama raja'i wannan sifa ce mai kyau aiki ne mai kyau domin sifa ce ta mu'mini aiki ne na imani domin wato mutum yana neman rahamar allah ne maɗaukin sarki yana tsammanin ta yana fatan allah ya masa rahama yana kyautata zato ga ubangijinsa amma kuma yana aiki wanda hakan ma yana ma ƙara sa shi ya yi aikin alkhairi ne ya nisanci mummunan aiki ya nisanci ayyukan da allah maɗaukin sarki ya hani a kai ya haramta saɓanin shi wancan misalinsu shine kamar mutum ne ya zama yana zaune ba shi da gona amma sai ya fatan cewa yana fatan ya samu amfanin gona ya samu abinci a gonansa shuka ya fito ya yi abinan a gonansa alhali ba shi da gonan bai je ya noma ba bai je ya yi komai ba wannan sai a ce buri kawai yake wannan yana, yana, yana buri ne kawai amma ba shi da niyya amma ya sha bamban da mutumin da yana fatan ya samu amfanin gona ya samu albarkatun ƙasa sa'an nan yana da gonar sa'an nan ya je ya nome wannan gona ɗin sa'an nan ya je ya yi shuka sa'an nan lokacin an riga da an yi ruwa to kuma sai ya tsaya yana fatan kuma allah maɗaukin sarki ya fitar da wannan tsiron har ya yi amfani sa'an nan ya nome ya yi komai to wannan fa shine mai raja'i kenan mana mai fata mai nema ya nema kuma yana fatan ya samu yana kan nema saɓanin wancan bai yi komai ba bai nema ba amma kuma yana burin ya samu amfani din to lallai irin wancan sai ya zama wancan lallai wato rudan kansa kawai yake yi yana rudin kansa ne kawai amma wanda yake fatan samun rahama da aljanna a wurin Allah da gafara a wurin Allah madaukakin sarki kuma na ayyukan ibada yana da'a ma Allah madaukakin sarki yana nisanta abubuwan da ya hani a kai to wannan shine wanda yake da raja'i shi yasa malamai magabata suka yi ta bayanin wato alamomi shi wannan raja'i ɗin daga cikinsu alkarmani yake cewa alamatu hatin raja husnu ta'a alaman cewa raja'in da mutum yake ma Allah maɗaukakin sarki ingantacce ne shine a ga yana da husnu ta'a a ga yana da kyakkyawan da'a ma Allah maɗaukakin sarki a ga yana biyayya ma Allah maɗaukakin sarki amma a ga mutum baya biyayya ma Allah madaukakin sarki amma ce kuma yana fatan aljanna don sau da yawa zaka ga akwai irin irin waɗannan mutane din sai ka ga mutum yana aikata sabo amma sai ka ji ya ce eh, yana fatan Allah ya shirye da shi amma baya yin wani abu na ya nemi ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki na ya nemi ya fita daga cikin wannan aiki da yake na sabo ba ruwansa ya tamada yana ma ci gaba ne akan wannan aiki din amma kuma a hakan yana rai cewa yana neman rahamar allah maɗaukin sarki lallai wannan lallai ba da dai ne kuskure ne shi yasa malamai suka kasa wato masu raja'i kashi uku suka kasa masu raja'i kashi uku akwai na farko da na biyu su waɗannan su raja'insu mai kyau ne ingantacce ne shine mutumin da yake aikata da'a ma Allah madaukakin sarki a bisa hasken Allah madaukakin sarki a ma'ana bisa ilimi kuma yana fatan rahamar Allah madaukakin sarki yana da'a ma Allah madaukakin sarki yana da'a ma Allah madaukakin sarki yana ayyuka na da'a kuma yana fatan rahamar Allah madaukakin sarki yana fatan Allah ya karba masa don haka wannan yana fatan Allah ya bashi sakamako akan wannan aiki ne. akwai kuma mutumin da ya yi aikin sabo ya yi aikin zunubi sa'an nan kuma ya tuba da ya tuba to sa'an nan kuma ta fatan allah ya yi masa gafara allah ya yafe masa bayan ya yi zunubi ba ya zo ya tuba to sai yake fatan allah ya gafarta masa allah ya masa gafara to lallai wannan shi ma a raja'insa shi ma raja'i ne mai kyau raja'i ne mai kyau saboda mi ya yi aiki wato ne tuban nan da ya yi to nan lallai raja'insu mai kyau ne amma akwai kuma na ukun wanda shi kam gaba ɗaya da ya duba <clears throat> wato shi ne wanda shi kawai ya ci gaba wajen saba ma Allah ne yana ta mummunan aiki baya ƙoƙari wajen da'a ma Allah madaukakin sarki baya kokari wajen tuba daga ayyukansa na zunubi amma kuma wai a hakan yana fatan Allah ya masa gafara Allah ya masa rahama to lallai wannan yana rudan kansa ne kuma wannan kawai buri yake yi kuma wannan raja'insa kawai raja'in da yake raja'i ne na ƙarya ba da gaske yake ba don da da gaske yake yi da ya kama hanyar tuba da ya tuba ma Allah sa'annan kuma sai ya fatan gafaransa to don haka lallai wajibi ne bawa ya zama yana raja'i ma Allah madaukakin sarki ta hanyar yana aikin da'a ma Allah madaukakin sarki yana neman Allah madaukakin sarki ya karbi wannan yana kuma fatan Allah madaukakin sarki ya karbi wannan aikin da'a sa'annan kuma idan ya yi laifi ma Allah ya aikin zunubi to ya sauri ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma sa'an nan ya fatan Allah ya karbi tubansa Allah ya masa gafara Allah ya karbi tubansa ya masa gafara wannan shine don haka <clears throat> shi yasa sai ya zama to da wannan idan mutum ya hada wa'annan abubuwa guda biyu arraja'u da alkhawf yana aikin alheri yana fatan rahamar Allah madaukakin sarki kuma ta bangare guda kuma yana jin tsoron allah maɗaukakin sarki na jin tsoron karfa ya yi kuma allah bai karbi aikin ba to wajibi ne bawa ya zama yana tafiya a tsakanin wannan shi yasa wato magabata suke kamanta raja'i da haufi wato kamar tsuntsu ne wanda yake da fuka-fuki guda biyu in yana tafiya da fuka-fuki guda biyun nan idan ɗaya ta waya fuffuke ɗaya ta waya to lallai tafiyar tasan za ta zama tafiya ce wacce wato ba daidai ba sa'annan idan kuma ya rasa su duka biyu fukafukin nasa duka biyu to kaga nan kuma wato zai iya fada ma zuwa cikin halaka to don haka bawa idan ya zama kawai yana bauta ma allah daraja'i ne kawai babu khauf to lallai zai zama tafiyarsa ba ta yi daidai ba in kuma kawai ya zama da khauf ne kawai babu raja'i shi ma tafiyarsa ba bata daidai ba in kuma duka ma babu biyu to lallai yana kan hanyar halaka ne don haka eh, abin da ya zama wajibi a kanmu shine mu zama mun bauta ma allah maɗaukakin sarki muna masu raja'i gare shi wato muna masu muna bauta masa muna yi masa da'a muna fatan rahamarsa da fatan karɓan aikin muna kuma fatan samun sakamako a wurinsa sa'annan in mun yi masa laifi mun yi zunubi sa'annan mu tuba zuwa gare shi mu koma zuwa gare shi muna kuma masu raja'i masu fatan samun gafaransa da samun rahamansa da kuma karban wannan tuba din to da wannan in mun bauta ma Allah madaukakin sarki sai zama mun bauta ma Allah madaukakin sarki da wato abin da ya umurce mu da shi kuma wannan shi ne zai kara mana imani ya kara mana wato koma zuwa ga